Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Hadiza Kyari. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na musamman a yau Juma'a 25 ga watan Disamba shekarar 2020 ranar Kirsimeti kuma ta fatan al'ummar Kirista a faɗin duniya sun yi Kirsimeti lafiya. To kamar a kowace rana irin ta yau shirin namu na musamman ne inda za mu jingina dukkan shirye-shiryen da muka saba kawo muku don gabatar muku da gaishe-gaishen Kirsimeti wanda alheri Grace Abdi ta shirya kuma za ta gabatar. amma sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Koriya ta kudu, Japan da Indonesia sun sami karuwar adadin kamuwa da cutar coronavirus mafi yawa a rana ɗaya a yau Juma'a. Yayin da zagaye na uku na cutar COVID-19 ke ci gaba da yaduwa a kasashen. A Koriya ta kudu, kashi saba'in cikin ɗari na sabbin kamuwa da cutar fiye da dubu ɗaya da ɗari biyu suna a yankin Seoul inda raba mutanen kasar miliyan 52 ke zaune. A Japan da aka samu rahoton sabbin kamuwa 884 a ranar Juma'a, Tokyo ce take da mafi yawan waɗanda suka kamu da cutar. Indonesia rahoton mace-mace mafi yawa a rana da ya kai 258 da kuma fiye da dubu bakwai da ɗari biyu na waɗanda suka kamu wanda ya ba adadin waɗanda suka mutu a ƙasar zuwa dubu ashirin da ɗari takwas da arba'in da bakwai da kuma waɗanda suka kamu da cutar dubu ɗari bakwai casa'in da Jiya Alhamis, Mexico ta kasance ƙasar yankin Latin Amurka ta farko da ta ƙaddamar da wani shiri na rigakafin COVID-19 lamarin da ya haifar da fatan samun sauƙi a ƙasar da ta yi asarar kimanin mutane dubu ɗari da ashirin saboda cutar. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun hana wani yunkuri na 'yan Democrat a jiya Alhamis na amincewa da bukatar shugaba Donald Trump da na bada tallafin dala dubu biyu ga miliyoyin Amurkawa da cutar coronavirus ta yi wa illa. A yammacin ranar Talata, shugaban mai barin gado ya buƙaci a ƙara yawan kudaden tallafi da za a aika wa Amurkawa daga dala ɗari shida zuwa dubu biyu ga daidaikun mutane da kuma dala dubu hudu ga ma'aurata duk da adawa mai ƙarfi da ke cikin jam'iyyar Republican. jiya alhamis shugaban majalisar wakilai na 'yan democrat steny hoyer ya nemi 'yan majalisar su amince da bukatar trump amma shugaban 'yan republican a majalisa ta wakilai kevin mccarthy ya ki amincewa wanda hakan ya kawo karshen zaman na musamman trump ya faɗi ranar talata cewa ba zai sanya hannu kan dokar ba na ba da agajin gaggawa ta covid-19 na dala biliyan har sai idan 'yan majalisar sun amince da ƙarin kudaden tallafin. Wata kotu a Lardin Singh da ke kudancin Pakistan ta umarci hukumomi a jiya Alhamis da su hanzarta sakin ɗan ƙasar Birtaniya ɗin nan da aka yanke hukunci akan laifin kisan ɗan jaridan nan Amurki Daniel Pearl a shekara ta 2002. Umarnin na ranar Alhamis da babban kotun da ke karaci ta bayar ya soke umarnin tsare shi na wani lokaci da ya hana haifaffen Birtaniyar ahmed omar sheikh barin gidan yarin tun lokacin da wannan kotun ta soke hukuncin kisan nasa watanni takwas da suka gabata hukuncin da aka yanke a watan afrilun shekarar 2020 ya sauya hukuncin sheik zuwa ɗaurin shekaru bakwai a gidan yari saboda satar mutane kawai wanda hakan ya ba shi damar sakin shi nan take don lokacin da ya yi haka kuma an wanke wasu mutane uku waɗanda ake tuhuma a shari'ar aka kuma yanke wasu hukunci ɗaurin rai da rai a wancan shari'ar shekaru goma sha takwas da suka gabata jami'an tsaron sudan da suka kashe masu zanga-zanga bakwai a kasalla watanni biyu da suka gabata ba a taba tuhumarsu ba a cewar wani rahoto na baya-bayan nan da hukumar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta fitar muhammad usman mataimakin mai bincike a sashen afirka na hukumar hrw ya ce wajibi ne gwamnatin riƙon ƙwarya ta sudan ta gurfanar da duk masu cin zarafin ɗan adam a gaban kotu da hana ci gaba da cin zarafin jama'a a ƙasar rikicin na ranar goma sha biyar ga watan oktoba ya ƙara zafafa ne sakamakon matakin ministan sudan abdullah hamdok ya yanke na korar gwamnatin kasar sali amar kwanaki biyu da suka gabata wanda dan kabilar bani ne usman ya ce hukumarsa ta yi rubuce-rubuce da yawa kan ayyukan amfani da karfi fiye da kima ciki har da na kisan da sojojin sudan da kuma 'yan sanda na central reserve waɗanda aka tura kan titunan garin kasalla don kula da taron jama'a da suke yi. A da Hadiza Kyari ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga alheri Grace Abdu za ta gabatar mana da gaishe-gaishen Kirsimeti. spiritual. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here. children sing their song. saurari assalamu alaikum muna kuma yi wa al'ummar krista duk fadin duniya barka da kirsimeti da fatar an ga wannan rana ta kirsimeti ta shekara ta 2020 lami lafiya alheri grace abu ce ke dauke da kashi na biyu kuma na karshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa mazauna amurka da kuma sauran kasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana na fatan cewa za a yi christmas lafiya ina aika sakon gaisuwa na Krismati ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. children sing their song. They practiced all year long. Assalamu alaikum jama'a ni ne mai suna Reverend Bitrus Bamai ina kawo gaisuwa ta ta bikin kirsimeti domin lokaci ne muhimmi da muke tunawa da haihuwar mai cetonmu yesu almasihu wanda shine kwatancin kaunar allah a gare mu ta wajen ba da ɗansa makadaici domin fansarmu daga zunubanmu da bautar shaidan wannan lokaci lokaci ne da ya kamata mu mai da hankali ga kaunar juna maimakon kisa da kiyayya da gaba da hassada ga juna a kasarmu najeriya duba abin da yesu almasihu ya yi mana mu kuma mu kwatanta wannan kauna da ya nuna mana ta wajen kaunar junanmu ko kai krista ne ko kai musulmi ne kowane addini kake yi babu addinin da ya koya ma al'ummarsa ta shiga cikin kashe-kashe da halakar da dukiyoyin jama'a ina fata wannan lokaci na kirsimeti zai taimake mu ja hankulanmu ga tunanin abubuwan da za su gina ba rushewa ba abubuwan da za su kawo ci gaba ba ci baya ba abubuwan da za su kawo zamantakewa da zaman lafiya tsakanin juna da makwabta da kuma waɗanda muke rayuwa tare da su ina kawo gaisuwa ta ga iyalina wato babana malam abu mancok da matarsa salamatu ba mai ina kawo gaisuwa ta ga dukkan 'yan uwana ina kawo gaisuwa ta ga iyalin kennedy eh, iyalin matata da dukkan 'yan uwansu da kuma abokai ina kawo gaisuwa ta ga fastoci da jama'a na ekwa kaduna central dcc da dukkan ilahirin jama'a da suke mana addu'a da fatan alheri muna fata wanga christmas zai kawo mana alheri ya kuma tabbatar mana da albarkun ubangiji a cikin rayuwarmu na gode ni ne mai suna bitrus abuba mai sunana iliya kwace daga michika jihar adamawa ina mika gaisuwan christmas ga sarkinmu mai martaba gida zakawa kwace shine district head na michika ina gaida abokaina suna nan da yawa amma akwai a cikinsu barista samson rishi karami a jos professor kalib bulus fili a yola zira musamman goro a kano pastor martin goje a lagos har yanzu kuma ina gaida sirikina john ali kohe da jikana helanda Allah ya sa a yi Christmas lafiya kuma Allah ya maimaka mana amin. Barkanmu da Kirsimeti, ni ne Pastor yashin Stanley daga nan Minnesota a America. Ina kawo muku sakon gaisuwa na musamman domin wannan lokaci da muka samu kanmu a ciki na Kirsimeti wanda muna munna da farin cikin zuwan Isa almasihu kurkusa da mu. Wannan shine ne mu shine farin cikinmu a wannan lokaci kuma zuciya na cike da murna yake na musamman domin wannan lokaci ɗin ko da yake najeriya tana fuskantar abun damuwa a yanzu wato wahaloli da suka addabe mu wanda suka kunci wahalolin tsaro wahalolin yunwa rashin abinci da kuma wahalolin uh, covid-19 wanda shi yana nan gabaki daya a duniyan ne a yanayin da muke ciki a yanzu da muka samu kanmu musamman wayanda suke karkara muna nan muna, muna, muna addu'a muna roƙon allah ya ci gaba da ƙare kowa ya raba mu da mugun ji da mugun gani roka na da zan yi a wannan lokaci shine jama'a mu kaunaci juna addini ba ita ce kamata ta raba mu ba ya kamata ta saɗa mu ne ba raba mu ba saboda haka bari mu yi kirsimeti lafiya allah ya kai mu sabon shekara lafiya na gode sunana zakariya cine a madadina da iyalina a nan california na aika da gaisuwan christmas ga shi mahaifina da mahaifiyata baba ritaya da mama ritaya na kuma gaya da shi kawuna rabin sani bature da matarsa na gaida shi abokin ango na shi mahaifina lokacin aurensu rabin sama'ila gunne na kuma gaida baba dami rabo baba bishop amazon um, na gaida executive na ekwa bukuru dcc na gaida abokina general secretary na ekwa reverend yunus amadu na kuma gaida shi ekwa president reverend dr stephen panya na gaida abokanai na uh, dr Shirley Yusuf, Reverend Dr. Timothy Dafer, Reverend Dr. Uh, Caleb Dami, Reverend Dr. Isua Atsen, Reverend Dr. Sylvester Dachamo. Na kuma gaida set 1988 na St. John's College da na yi makaranta na gaida malamai da ɗalibai na uh, Jos Equa Theological Seminary. na kuma gaida shugabane da fastoci da membobi na ekwa bukuru dcc da fatan za a yi christmas lafiya ubangiji ya ci gaba da tsare ku ya kuma kare ku na gode a jama'a barkanmu da warhaka sunana kefas lamak ni ɗalibi ne a nan a uh, university of iowa a uh, iowa city iowa state a nan amurka ni ɗalibi ne na tarihi da kuma addini a nan a uh, university of iowa shekarata ta farko kenan a phd program ina kawo saƙon gaisuwa ta christmas ga ita mahaifiyata mrs Larbala Mark. da kuma dangogi da abokanan arziki musamman iyalai iyalaina da lamax family duka ina ka musu sakon gaisuwa ta christmas da dukan dangogi ina kuma kawo sakon gaisuwa ta christmas ga denomination ina ecclesia ta a nigeria ekwa ekwa duka fadin najeriya da kuma a wasu kasashe da ake ta ina kawo masu gaisuwa na kawo sakon gaisuwa ta kirsimati ga jos dcc a yalwan shandam dcc da kuma kano dcc a waɗanda su ne home dcc dina ina kawo sakon gaisuwa ga malamai na a duka jami'o'i da na yi karatu a najeriya ina fata da addu'a da cewa dukanmu za mu yi kirsimeti lafiya sakon gaisuwa na ƙarshe ga dukan kristoci da suke najeriya da kuma duniya baki ɗaya ina addu'a ina fata ce za mu yi christmas lafiya kuma za mu shiga sabon shekara lafiya a huta lafiya kefas lamak ni ne naku kansas city missouri america ina idan da sakon gaisuwa na ga mahaifiyana fatu jato keya da kuma yan uwana marcus da gaius da pani da manase da kuma yar uwana phoebe na kuma isar da sakon gaisuwa ga abokan arziki Reverend Elisha da an abukuru jos da reverend nathaniel waziri zaria dcc da kuma mr j.i. chechet a zaria na kuma isar da sakon gaisuwa na ga reverend dr david jog a kaduna da kuma mu'azu isa a zaria ina kuma idan da sakon gaisuwa na ga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda na baro su a zaria da fadanka goma dcc da kuma mutanen keyandan ubangiji allah ya sa ku yi kirsimeti mai albarka ku huta lafiya jama'a barka da warhaka na gaisuwa saboda wannan kirsimetin bana suna na iliyasu sa'idu mai sanda ina zama a london a ingila ni kuma na fito ne daga jihar gombe na najeriya ina mika gaisuwan kirsimeti ga 'yan uwana wanda suke nan gombe state tare da fatan kunanan lafiya musamman shi mahaifina pasto cyrus mai sanda da bafana uh, malam filimon guna da kuma malam uh, galaya mai sanda ina kuma gaida shi justice chief justice mai ritaya hakiman uh, hakila heman na gombe state kenan da kuma wasu yan uwa da abokan arziki uh, musamman shi uh, mataimakin gwamna a da na neja uh, dakta nuhu zabgai na fatan za a yi kirsimeti lafiya allah kuma ya taimake mu duka amin da warhaka sunana samuel inuwa zalanga kuma ina zama a wani gari da ake kira st paul a jihar minnesota a nan kasar america ina daukan wannan lokaci domin isar da gaisuwa na kirsimeti ga waɗannan mutane ina gaida talakawa ina gaida duka maroƙa ina gaida mata masu tuyan kosai da masu sai da masa ina gaida 'yan garuwa ina gaida 'yan dako ina gaida masu sai da itace ina gaida masu sai da goro ina gaida masu sai da kosai ina gaida masu sai da masa masu tallan masa ina gaida masu sai da kunun zaƙi ina gaida masu sai da kayan lambu ina gaida masu faɗin gaskiya tsakaninsu da allah ina gaida mutane masu kyautatawa rayuwar talaka ina gaida mutane kuma masu kokarin kawo adalci a kasa. ina gaida mutane masu hangen nesa a ƙasar najeriya ina kuma gaida mutane masu neman kawo zaman lafiya a najeriya ina kuma gaida mutane masu zurfin tunani ina gaida mutane masu gujewa cin amana a ƙasa musamman ma na talakawa ina gaida mutane masu ƙin zarmewa a rayuwarsu ina gaida mutane masu neman hakinsu da kuma tsoron Allah a cikin neman hakinsu a ƙarshe kuma ina gaida masu mutunta rayuwar ɗan adam ba tare da sun nuna bambancin addini ko kuma na kabila ba na gode amahoro n'icyubahiro biba oh Sinajua Uwiteka, amahoro biba bibahasumba imana mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izaba ari indirimbo yo kwakira umukwakiri umugeni we uwo musiga uzasezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka turirimba n'ijwi rirenganya icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubu Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana. Ahirwa muje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro bibahasumba hose. Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana. Ahirwa muje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro bibahasumba da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan bana sai kuma shekara ta 2021 idan Allah ya nuna mana. Na kuma mika gaisuwar fata alheri da barka da Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya musamman ma'abutan sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara cikin alherinsa. Allah ya yi mana dukan bakala'o'i ya sa shekara ta 2021 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salamar Isa almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. zanjye ndakiyisira kizinjirahorera kandi buri muntu ku giti twese ibizira byatubuza kugenda twegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu umukwe n'umugeni we mu cyubahiro agaida alheri grace abdu Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma alheri Grace Abdu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.